barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma to jama'a an tashi lafiya an wun lafiya ecos sunanta sai da yawo wai za a taimaka zai da Mali da borcina lawa kubar ya fito da kudaye wai mu za a zo a taimaka mu da Nijar da Mali saboda mu an gani Nijar da Mali da Burkina Faso mun hada hannu mun ce za mu hudu kudi wanda duk Afirka kudi namu dala Nijar kudi wanda zai buga sabo dala ta fi na Saudiya na ashirin nan ta fi ta fi eh, eh, kudi Nijar dala daya ta fi dubu daya na Najeriya kun ji labari ko shine yanzu wai mu kudi baya gaban mu zabar ma ba labu sannino inda zabar ma yake mu ba kudi na gaban mu milki muke mun sani labu sannino la mun kasa na ce mu kasa mu yana hannu ma bin mu sani mu kudi mu ne mun sa mu kasa mu ne kudi a gaya musu mu ba ma wayo ba ma wayo mu da kudi saboda mu ne baya gaban mu duk wanda ya san asali zabarmawa kar ki ce wai za nuna musu kudi kudi wallahi bai ya gaban kan milki mu labu sannan labu ne muka sa gaban mu kasa muka sa gaban mu ba kudi ba guze kun sani wanda za kai musu kudi ya bi ku amma ba mu ba mu zabar me karya ne mutum ya kawo wayo kake wai kudi za musu wayo karya ne wallahi durin uwayensu ecowas da hausa kuke zi da faransanci ne kuce zi da ingilis kuce zu durin uwaye sa fassara musu abin da muke ni abdu yana nan kasan saudiya labusan na mu kasa muka sa gaban mu kudi baya gaban mu guze ku cinye kudi ko guze ku ba wanda wanda mai kudi kudi kun san shi ba mu ne ba mu abin mu ce so a ce mu milki mu ne milki kawai kun gane hausa yawa in dai kuke so mu yi siri mu ce ga milki mu zaci saboda abin da muka saba kenan mu ba saba wani ya rene shi ba mu ba reno faransa ba ne dama mu zabar ma tun a dama mu da faransa ban ma shiri tarihi ne ina ba ku. babu wani yare wanda ya baka faransa afirka wahala kamar mu zabar mawa saboda kowane lokaci an kamun hari ba su gani mu mune muna ganin su mu kakkace su a yi waya a kara musu soja muna kakkace su akwai wasu a bar magana su ne wanda suka ba sirri zabarmawa kai wani kuna nema ga hoda da shi ne ba za gan shi ba suna da asiri amma mu ne mun sa asiri an ce hada ku da mata saboda ka san zabar mai inda mata suke inda mace take to sai sai sai sai sai daga wata to Allah shi kyauta ya kuma datar da mu Mai sauraro zazzafan raddi da tsokaci ka saurara daga bakin ɗaya daga cikin al'ummar jamhuriyar Nijar kamar yadda kuka ji tun bayan da kungiyar nan ta ECOWAS ta ce za ta tallafa wa jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso da wasu zunzurutun kimanin kudade da suka kai dala miliyan ɗaya da ɗari tara ga kowace ƙasa wannan lamari dai ya bar baya da ƙura wanda ta jawo al'umma ke tofa albarkacin bakinsu akan wannan ƙudiri na ecos wanda mutane ke ganin cewar wannan ƙudiri na bada wayannan kuɗaɗe ba komai ya jawo ba sai dan a siye sojojin juyin mulkin ta yadda za su mara wa ecos din baya dan ganin an dawo da mulkin demokuraɗiyya kamar yadda dai kuka ji a cikin wannan bayani na wannan bawan Allah haka zalika ba iya shi kadai ba dai al'umma na tofa albarkacin bakin su wajen ganin cewar wannan lamari dai ba abu bane mai tabbatuwa lamari ne wanda akwai lauje cikin nadi. duba ga cewar akwai takunkumi na musamman da ecos ɗin ta kakaba wa jamhuriyar nijar ɗin a madadin a ce an fito da wannan zunzurutun kuɗi to in gaskiya ne to a janye wannan takunkumi mana don ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin ta samu ta sarara amma ba wai a ce kuɗaɗe za a fara da su ba a fara da janye wannan takunkumi in har gaskiya ne ana son a tallafawa jamhuriyar Nijar ɗin a ɓangare guda kuma al'umma na fatutuwa a kan cewar wannan saƙo ne da kuma aike daga ƙasar Faransa ta hanyar ECOWAS ɗin don su zo su bawa sojojin juyin mulkin kuɗaɗe don su saryar da mulkin nasu a koma mulkin demokradiyya al'umma kuma sun ce wannan ba za ta sa'u ba mun kuɗi ba sa gabanmu kamar yadda wannan bawan Allah ya bayyana mulki da ƙasa shine a gaban sojojin ba wai kuɗaɗe ba inda kuɗaɗe ne da tuni ba wannan lamari ake baɗa ba. To mai sauraro ka zauna ka yi nazari da karan kanka ka ga cewar in har tallafi ake da bukata a bawa jamhuriyar Nijar ɗin me zai hana a fara tallafa musu ta hanyar janye musu takunkumi na biyu kuma me zai hana shi shugaban ecos ɗin bola ahmad tinubu ya kira sojojin juyin mulkin a jamhuriyar nijar ɗin mali da burkina faso don ya zauna da su ya ji meye manufarsu a yi alkawari a yi shi a rubuce akan wannan lamari na juyin mulki a yi komai a buɗe don ganin cewar an ciyar da kasashen gaba in har za a tallafa musu wannan dai abubuwa ne abin dubawa da kuma nazari aka yi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki jamhuriyar Nijar ɗin Mali da Burkina Faso da dukkan ƙasashen al'ummar musulmi ya kawar da azzalumai da kuma munafakai da azzaluman shugabanni da duk masu shirin makirci a kan wa'annan ƙasashe mai sauraro za mu so mu ji daga gare ka fatan dai Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare ya zo nan mana da ƙasashen mu lami lafiya cikin yalwar arziki da wadata da kuma kwanciyar hankali kamar yadda dai kuka ji saƙon wannan bawan Allah kan wannan tallafi da ecos ɗin ta ce za ta bayar da wannan muka kawo ƙarshen rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu haka fatan mu dai Allah ya tashe mu alkhairi mai sauraro sai mun ji daga gare ka sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv sai mun ji daga gare ka barka da zuwa Hausar mu TV tashar al'umma.